sakin layi ne karanta farkon mazi malkowar makasudu ko bai daga makasudu layi nawa ƙarshen eh, wannan layi shi da layi nawa to shi ka sai ƙarshe ɗaya biyu uku faɗi mu zai me in ala ya uku babu waya kolo waya odo shi ma babu waya odo shi ma babu waya odo ko oh, waya odo kaga layi hudu waya odo ila misili amalihi ya odo ila darajatihi sannan matsala. wanda kai kan ne ka je ka ɗauki kan zai zai baka wala ka dinga ɗaukan abu daga ƙasa zai iya komawa irin aikin da ike yi da ba yana aiki bai sami to akwai wanda in ya tuba zai koma kan aikinsa wanda yake yi kaga fa ya udu ila darajati kaga ya mata masa zai na za ka ba ta wuce kalmomi ba daɗin waka na yau bai tuga na tilon zonoba ilan zonobi ai kana ganin wannan magana muna tsora zonobi da zuwa ga zonobi mu za ku kalla ba ka muke yi ba na tilon zonobi eh shi muke sai Na nasilul zunubi ila zunubi hatsara yake muna ƙara zunubi akan zunubi to sannan kuma in muka zo koma muka zauna wa nartaji darajar jinani muna jira kuma a bamu babban aljanna kana gaba yi eh? nasilar zunubi ila zunubi kuma wai wa nartaji darajar jinani hada zunubi lijin na'imil khalidi da mai ni'imar nan ta har abada a ya kamata na jilul khaira ilal khairi shi zai fi na da amalu ilal amali haka i kamata na filu a amalul khairi ila a amalul khairi to shi ne na faji darajar jinani wal kada alimna a darajar abawai ne min malakotu shi فعل بذنب واحد mun sani tabbas an fitar da iyaye daga masarautar sama daga aljanna ko saboda mene ne bizambin wahidi da laifi daya ci ike suka ce suka ce ta amma mu kuwa kaga nasirul zunubi ilan malo har baitocin ban da kalmomin baitocin ka da ma'anan ma wani lokaci ma'ana sai ta jijji mutum ka zo karanta baitocin su gagara karatuwa ko ba gaba ka kada ka baitocin ka samu ka haɗa kana ga kada zaƙin maganan ta wuce nasilu zunubi ila zunubi alhalin lakada alimna a karatar abawai ne min malakotihi al'ala bi zambin wahili to ya kamata kaga mutum yi wa kansa kabli da ba'adi ya gyara kansa kafin shi kenan yau al-ma'asi tujri'u 'ala alal insani a'da'a sako na tsaurantar da kai wa mutum akan mutum na makiyansa ma'ana sako da mutum kan aikata yakan janyo makiyansa su raina shi wanda za ka harare shi ya gudu to idan kana sabon Allah an ka kalle shi sai zare ma ido kila mai tafo ma kai za ka taso min yanzu wanda ya kamata an kai ne ka gudu in ka koma ka dubo zono ban ka ka jama idan ji kanki wanda kawai wanda in ya ganka zai fitin da gudu sai da ya tsaya ka shi laifi shi laifi ne ya sa shi ma Allah ya kangarar da shi yau kanka wata rana ne zai ɗauka kana neman shi za ka yi maka faɗa kaga shi ma yana neman ka da adda ina ibala to nan in ka dawo aje adda ka kace to ni ne ba ni da gaskiya wallahi Allah na maka wani abu har da ka fallaka wani akai na hmm? eh muna ta faɗa an ƙi kaza ne ke mu ma da namu ba mu ce tsoro ne ma mu fito ka kai yanzu za ka shiga cikin sa sai dai ka saka yadda kan saboda kada ce kai ma musulmi ne ta bakin allaje ce eh, eh, suka shiga ce ce kun gama sa sai su kaftin kuma sun ba ya kuke ku bar yan fesa kaftin bar yan kube yan kube ne Mun munzanku an canza ma kayan an fa karamin kaya an fa sai suka fi suka ce mun gane ki dole ka neman ku muke hmm? me ce halalaya ba mu nan abin da aka faɗa da su ce Allah ba kuma su ce sannan su ce mata akwai wanda na je da ka zai yau za a gani tsakanin cire da kama za a buga ta wani ya kai zanubi tunda za ka daina zama ne a nan ka tafi can ka je kai zaman ka inda za ka zama to saboda ka haka zunubai ka ba wanda ya kamata ya ji tsoron ka daina tsoron ka shine al-ma'afi ko me tujarri'u alal insani suna tsoron da kai wa ɗan adam a ada abu na makiyarsa su daina tsoron shi tunda an gane maudu'i mu shiga kawai wa uku uqubatiha daga cikin uqubobin zunubai annaha tujarri'u 'ala al-abdi ma lam yakun yajtari'u alayhi suna taurantar da kai wa bawa wanda bai kasance ba ina iya rufe ido a kan هذا الكلام ba ya يحتاج ila أي shi. min asanafil makalokati na salon halittu eh? har ishi har eh? dabbobi ishi har dabbobi ma amma dai ai kaga musamman ɗan ya fi saboda haka nan nan kaga an rubuta alma'afiyatu ko wannan kalma babu ita a inda ya ɗauko magana babu ita an ɗauko ta ne a jawabul kafi adda'u wadda'u babu wannan kalma amma ku je ku duba fata tare wa alaihi shayafi عليه bil بالأذى ko in muka ce rewa sassu ita ba da kwace ba in aka ce al-ma'afiya ko ya kace ainihin kace ya ji tarihu alaihim asnafil makalokati tun da nau'in halittu an iri iri ne ba mutane ne ɗaya ba sai ta ji tarihu alaihi shayatina sai ka ga shaitanu na rufe ido a kansa hmm. nan za a yi rikici a nan na ake rikici ya ce mutum ah, sai a fa'ai Allah ya fasa malam akwai aljanu yan islamiyya sai ka ga aljanu sun zo suna shiga su yan islamiyya mutanen kirki ne dan kawai ka da islamiyya kai mutumin kirki ne kusan islamiyya nan ne matattaran mutanen banza ba in kana islamiyya mutumin kirki ne ba aljani bai shiga mutum sai mutumin da yake ba na kwarai ba akwai abin da kai wa Allah sai dai wani zai ce maka wallahi tallahi billahi ladhi la ilaha illa huwa ni mutumin kirki ne gashin na da aljani ko kamar da kanka mutumin kirki wa waye san aikin ka san bakin wani da ke ai daga lokacin da kace kai mutumin kirki ne ta tabbatar da yin banza ne kai wannan magana kaɗai da ka faɗi ta isa aljanu su shige ka malam mu koma ga Allah mu gyara ayyukanmu laifukanmu ka dubi ka tambayin malam umar na su da zunubi ila zunubi wadar ɗaji alhali kada alina a karajar abawai ne min malakotihil a ala bi wahidi eh? to saboda aka nan masifofi duk da kake ganin na akwai dalilin mu ne muka janyo wa kanmu za ka ga hatta shaitanu na aljanu shaitanu na mutane kan rufe ido a kan mutum sai masa jara'a sana za ka ji yan wuri sun ce malaman nan na ƙarya malaman nan na ƙarya tsinki gudun sai sai abin shugaban malamai da aka same shi a shi da akwatin zaɓe ne ya ɗauko ne wani wani ɗan wiwi jan biye musa a nan gari ke malami kirki kafa faɗin shi wurin zaɓe shi ya ce wajen zaɓe ne na jiya sun goma akwati suka biyo shi tantar tantar suka yi ɗin na suka kama jan musa shi malamin ƙarya akan ikon Allah yawwa alhamdulillah Allah ya saka musu da ko kuma na tsallake iyaka na yin tsallake maliku wurin da aka ce wani ne aka tafi da shi daga afirka duk inda aka zauna aka yi sallah su ce assalamu alaikum ya jama'a da musulmi kun ga jama'a ya kamata mu yi kaza ya kamata mu bakkara ya kamata a yi kaza jama'a allah na ce ka zai zai da muke kaza kaza can ma in je zauna sai je madina sai je madina nan ma sai rike aka sallah ga wani wurin sai miƙe nan ma zai natija salamu alaikum ya jama'a da musulmi ya kamata kaza ya kamata kaza yara suka dinga iban shi sai ta iskotu a jahili jahilin banza kar wata nashi shi shi ne kawai kawai haka yana ci gaba da ibada sai saka je saka kama maliku assalamu alaikum ya maliku mun ga abun mamaki a masallacin nan yau daga ƙasa za muka taho da wani bawan Allah mai kokari duk muka zauna sai mana nasiha yaro na ya miƙe zai nasiha yara suka dinga watsa masa kafa suna iskuri a jahi sun lura ke yara kuma ga tsofaffi ba wanda ya wa yaran nan kawai sai ce yara sun yi daidai tsofaffi sun yi daidai mutane na fama abin da suke ga dingin kuna hannun jama'a yau a ce an kashe wani gibi an kashe wani ga halin kaza ya ce kaza kai kaza kaza na mutane ka ce masa kaza kaza kaza to in kuka je kuka je ku kuma me za me za a kawo muku sabo yanzu da san ba kuma ce ta je ba ko ta je ba ko za a canza kundin aka canza kundin nan nan in bi ba kundin nan aka ɗauka aka yi koli-koli da shi ba eh, in aka ɗauki kundin nan aka yi koli-koli da shi to nan za a ce eh to ko zo a gyara mai kuke gani sai ga ka ba to nan ne za a ce eh to gaskiya a gyara duk ba ɗaya mun ba da jinin mu ba dukiya ba jini mu ka ba da in ana neman mu a kira mu in dukiyar mu a kira ma gata a karɓe wanda muke da shi amma wannan kundin shi na a sake ɗorawa a kai to kuma me zai canza a ciki su kuma incan incan na je duk su ne a tsakani kuma sana ana binne baban ka ana binne baba na ka zo kana irin wannan magana da sadaka alaihi salatu a sanin shaitanu su yi jara'a a kansa bil aza ko bi aza musu cutar da shi wal igiwa isu halaka shi wal waswasa su sa masa sake-sake wata kawai shi su sa masa tsoro su yi masa barazana wata hazini su sa shi bakin ciki da menene mai zunubi ne sakamakon zunubi ne in ba sakamakon zunubi ba yadda za a yi a ce maka shekano na aljanu ko shekano na mutane su faso maka shekan na aljani ya fi saukin kora ga mai bin Allah daga shekan na mutum don shekanin aljani bai iya matsar bawan Allah kinuwa kinuwa mutum inda ta faɗi aljani faɗuwa ike shekani inuwar mutum da haka shaɗan na kuna kallon mutum da inda kai kana juyawa ka za su za ka su ruka da gudun sun canza ta inda ino ba za ka faɗi mutum su saɓe shi ba yana zuwa yana kallon inda ino ka take don ino ka an ta faɗe shi sai gyaran Allah eh? sai an masa magani وإنسائه دمان تدشي ما به مصلحته أبن ذي مسا أمفاني في ذكر إن يتناشي ومضرته دشو تدشي في نسيانه فتجري عليه الشياطين نن نعم شيطان ذات تاسو ما تصرفي إدو حتى تؤذكم تؤذه في المعصية الله عز ka jefa shi sabon Allah abu ba zai yi aikin kirki ba sabon Allah ba su ba ko karatu a sai kaga mutum ya yi bacci ma na akwai matsala a kan akwai matsala a kan wata tare wa alaihi shayatinu shaytanu za su diga rufe ido a kansa shayatin al'insi bima Kabiru alaihi min al'adha kaga wancan shaytanun aljanu ne shekanun mutane ma za su dinga rufe ido a kansa da abin da suke fi gaibatihi wa hudurihi bayan nan baya nan za su ci mutuncinsa ina nan a gabansa za su ci mutuncinsa saboda ya ba Allah mai tarewa alaihi ahalhu malam har iyalansa za su dinga rufe ido a kansa mutum ba zai iya kwantarol ɗin gidansa ba idan gidanka ya gagare ka ya zane maka ka malam zunubanka ne da zunubanka a Allah ya jira sai ka da jarababbu jaraba tantan da jaraba ka samu muskila a iyalanka ka samu muskila a yaranka ka saba Allah malam Daga ka ce wallahi tallahi ni kan ina sallah ina azumi ina kaza ga ƴaƴana sun lalace ga mata na sun lalace sun yi kaza da ce wa san sun yi kaza ba Allah mai ke binka ba wai in an ce sabon Allah za ka duba daga safi zuwa yanzu ba haka ka kotu shekara kana Idris ko hamsin ko in an tashi duba ka sai a duba talatin daga talatin da biyar zuwa ya zaruwa shekara ka talatin da biyar shi ne ka rike abin da ya gudana wani zunubi ma ka manta shi kawai sai ka ga masu fana zuwa maka don haka sai duka koma ga Allah ka dinga neman Allah ya gafarta maka Allah ka wanda ka sani ka gyara wanda baka sani ba ka ce ya Allah nuna min laifi na idan misalin mashkila ce to Allah na manta to Allah ka gafa kalli ka nuna min laifi na in gyara ka yafe min wanda na manta da Allah Allah ba ce ka Allah ka ga aikinka zai juyo ma da 'ya'yanka juyo ma da ka kuta tafi tare amma ka zauna ka da su daga kai kamar wuta da mai ruwa akwai magana tun da an ka lura aka samu fitina a gida ne gida ne daga binciken ne masu ta samu ba za ka sai ba na sabo ba ni kan ba na sabo abun nan ya zo hane ne ne kaddara iyalai na da shi da abun da kai wai tarewa alaihi halafu wa hidima wa kadamahu hatta ma'aikatansa hasali kadama bayi sai ka yau ba wa izare ma ido ka ba Allah ka ɗauki mutum aiki yi wulaƙanta ka dinga ma abin fiya ka ba Allah da ka rike Allah da Allah ya lankwafa su ya sarrafa su a hannunka in kai musu magana su kirgita kwarjini ne da kwarjinin Allah ba da kwarjinin ka ne ba in an duba kai guda nawa kake wa kada ba ku wa aulada malaka shi nan kwarar kwarar da ka kira su kamar zai kira suna ba aliyu ba zai kira suna za haka kare ta zaka iyakace za ka je ka farari eh? har abin mutum dinga ke ce wallahi ba ni ka ne ba kai ma haka ne kai ma haka ne oh, oh, oh. wanda ya tsorata da shi ciki sai ma da baka tsorata ba da kai a ciki a akan da hoto bibi can kyale ne kawai a bai yadda kuwa ya kyale kai ma kyale mafi muke nema wallahi ba na harka guda ɗaya ke wani mu koma ga Allah eh ka biya wa mai gida wannan ka zo ka gidan mai gida su da gida ka zo ka na maka wuce kuma har yanzu mun wuce da tun da suka zai ka ta wa? da bin ba sai ka gyara ba eh, eh. da haƙuri ka yi da haƙuri ka dari malai wallahi ai Allah ya san kowa zai yi ce amma ban da kai ga <laughs> mai laifi nan ne ya saba wa Allah Allah da ya sauke wato irin wannan ba ma manta ran da ba nan na riga ta wanda aka soke wani wai nan na riga ta soke ke din malam ban manta tarihi ran da aka soke shi za mu je a yi samu da da wanda muke yawo tarihi shi wurin rufa maka asiri in bandi sai muka biyo wanwai malam muna biyo wanwai din nan za mu shiga nan aika daga mun kullo daga tudun wada maimakon mu za ga yawan daga wancan ran da ba wadanda ake zuwa sai muka ce ga wuri ga wuri bari mu ruwa malam muna ruwa malam sai ga wasu yan sanda suka kalle mu ce ah, haba malam koma duk manta wannan magana haba mana kuma ta kuce na yi tsomo tsomo hanyar zaɗin na tuna wani abu yana rasa inda zan goge kai haba mana kuma ta kuce an ga muka gangaro tsomo tsomo muka taho gaba da ma mu za a duba ko wanda za a duba za a duba ko mun kwanta dai asibiti mun yi rashin lafiya su wa'annan sun riga sun gama da mu haba malam kuma kuma fa ina bin na mala ina wuce amma mu tsatsai mu aka kama mu to kaman ka ta ba mu kadai muke bi ba amma ai ko kowa ya ji kai mana bai kamata ka ba in kowa ya bi wannan abu eh an mota ta ta shi kaga mutum ya yi gaskiya kafin karamin laifi ake iya faɗi babba ba a wani shi babban laifi ya zai shi ya tsari wa alaihi ahadahu wa kadamahu wa auladahu wa na lahatar hayawa bahimi قال بعض السلف وني دغه مغبات ke cewa inni la'asillah nakan saba wa Allah fa a'rifu zalika fi khuluqin mati sai in gano yi wa Allah wani abu a halayen matata wa dabbati da dabbata wa kadhalika haka yastari'u alaihi awliya'ul awliya'ul umur auliya ul'amri hatta wannan mai laifin na ainihin wanda ya saba wa Allah sai ka ga shugabanni sukan rufe ido a kan sai ka ga Allah tona masa asiri shugabanni su rufe ido a kan sa bil uqubati sai wannan ma wanda ya same ni na ga ba ba Allah da baka saba Allah sai Allah danka mu hannun yan sanda su kuma yan sanda maimakon su rike mu a yi ta ta baki a ba mu ma mu ba su ɗari biyun da za mu ba su da sauransu da sauransu a tafi ba mu matanki ana zagin yana kawai yadda suka kalla da ta kai haba ma'ala kai ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai kuma wanda ya ba su ɗari biyu da a sai maka kaman ka an ce to don Allah ku yi haƙuri kar ku faɗi maganar a wurin wasu ta tsaya a yanar auliya wal amri sai Allah ya sa ma shugabanni su rufe ido akan mutum bil uqubati allati in adalu in sun yi adalci shugabannin na akalla fiha aqamu alaihi alhudud hududullah wa tasri alaihi nafsuhu alam sama ta kan bijire masa kayi kayi ka sarrafa faran da dara fa ta ta'akkadu alaihi ta ce masa wata abu alaihi ta ƙi sarrafuwa salau ara da hali khairi da zai nemi ran nan nasu da alheri zan tu tare nan ke nan ka zo ka shirya sai ka yi nazari bacci iki karfin ka saba wa Allah ka yi shi isa a ran tafi karfin ka kawai ta narke sau nawa za ka ga baki da ne da za ka fito cikin mutane ka kama hira washewa ka ce za ka nemi bacci tsakanin da za ka rasa wajen ina yi kai yayi ina yayi yi ya dai washe ya tafi na sauri za ka nawa shi karya ne baccin nan saƙon Allah ka yi sallar tsoron kafanka lam ta tarihu wa lam tanqud lahu ba za ka yi masa da'a ba wata sauƙuhu ila ma fihi hilakuhu ka ƙora shi inda zai halaka sha'a am aba kai wannan ma kaza ba shi ko malam tabbati da hawa kai ma na ma hadi ko ba ta zan هل يعني يعرف لولا ذلك على ترى الله هو الذي يعكسه مهما بلغ الانسان لا يستطيع ان يجترى عليك الا باذن من الله الا ترى انت نكرا حتى اللصوص يدعون الله يتوكلون عليه لذلك الله سلطهم عليك ولولا ذلك لا يستطيعون ان يتسلطوا عليك عندما رايت ذلك الشيء الذي تحاول وتدرأ وتتوب إلى الله وتتوب إلى الله مهما بلغ الإنسان في الجراءة إذا يعني حفظك الله بمجرد حضورك يتندم وينقصر ويرجع لذلك بهذا بهذا الانسان يزيد ايمانه ويزيد مقامه بينه وبين الله لا تظن أننا صلحاء لسنا بصلحاء لكن الآن نحاول ليس هذه الأحكام هي التي تجعل الإنسان صالحا بل لا بد من العمل بعد الكلام لا بد من العمل هذا هو مم.